Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku tattaunawa da Alhaji Sani Inaji ɗan asalin jihar Enugu kuma mazaunin jihar Zamfara inda ya bayyana irin nasarori da kalubale da yake fuskanta a cikin sama da shekaru sha biyar da ya yana noma da kuma irin kokarin da yake yi don bunƙasa noma a yayin da Najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro. Wakilin Alfonso Sokoro Igwe ya fara da tambayarsa kamar haka. Shin iya ga mana yadda ka fara da kuma shekarar da ka fara noma bismillahir rahmanir rahim na hara harka noma ne tun 2004 shekara 2004 kenan kenan Tun hara harka noma lokacin yana da wani mai gida Allah ya ji kanshi Allah Shaibu Abdulsalam Magami a ina a Zamfara su ne suka kahaha wani hukuma noman da aka ce ma zakar wato zamfara agricultural revolution program tare da marigaye dr mustapha ahmed faraki shi ne consultant lokacin ni ne pa na shi personal assistant na shi to lokacin an yi revolution sosai akan harka noma a jihar zamfara gani abu ne ka haro a lokacin da transformation da harka noma ya samu shi ya bani shawa shiga harka noma lokacin manoma inda muka ba shi noma suna zuwa su yi noma hekta guda su san buhu tamanin buhu dari na aji to lura da haka duk wanda da hekta guda in ka samu buhu tamanin kana da abinci da zaka ci a shekara kenan kana da wanda zaka sayar da abin da ya bani shawa kenan sai na shiga harka noma kana matukar son ita harkar noma ne dai ko dai kasan noma na rabo guda sana'a ce mai kyau amma sai mu ya sa kan shi ciki zai gano cewa sana mai kyau ce a lokacin noman da na harayi amma ba zai manta ba na yi noma wurin da bai wuce hekta biyu ba na samu kusan buhu da wani abu na ci kaga dubu bukata na ta noma na yawo ta noma na sai moto ta noma na yi gida ba wuce shekara ashirin da biyar ba kaga sana ce mai kyau a gari to kuma tun lokacin ba shiga noman ba kawai je ana ta noma ana ta buganas bukari in hada karatu da nika yi da harka noma saboda a jihar zamfara ya mutum harko da muka hada database na manoma lokacin mu hada farming families a kusan 250,000 a jihar zamfara a jihar zamfara mu ne muka yi designing data na zakare duk wani bashin da gwamnati rima ya bayi lokaci wanda muka yi designing database na shi saboda haka mun san menene numan ka ciki na san shi a zahirance kuma na san shi at office level so muka gama aiki office lokaci muka gama kuma mu bi manoman zuwa gona mu gaya suka yi saboda suka gama za su dawo da kayan noman da aka basu so duk wannan tsari gaba da ni aka yi so banci haka na aka gama ka ta tafiya ka ta tafiya ba za ka duk ilimi da muka samu lokacin sai muka ci gaba kuma ta wata hanya muna yi numan da ya kawo yau insha Allah kusan jihohi guda boko a Najeriya na da maya gori yanzu a matsayinka na babban manomi shin akwai wasu kalubaloli ko dai matsalolin da kake fuskanta yayin da Najeriya ke fuskantar matsalar tsaro yanzu akwai matsaloli sosai ille dai sanan da muka yi Allah na tare da misali a zamfara shekaran da ya gabata mai noma sosai mai noma a gumi mai noma a bakura mai noma a marado noman da muka yi a bakura musa masara guda saboda rashin tsoro auduganmu ya taso ya yi kyau amma wurin cire audugan nan musa masarori sosai saboda kullum akwai barazana kura ma ande muka eno man mutabya ransom yo ando kiwanga kudin fansa kudin fansa yo ando kiwanga yo kaza yo kaza aka muka ta yi ha Allah ya sa muka kai karshe noma so na maradon shi ne muka samu masarori sosai saboda ga abin gona ya yi auduga ya cira ya yi ya hito amma cire cira auduga ya zama muna problem saboda ba su so auduga abu ne da sai an sa mutane da yawa da kaka da hekta hede dubu hudu wuri guda to wanda za su yi maka aiki hede mutum dubu ne za su ta aiki a ila masha Allah amma ka hada mutum goma ma mutum ashirin su je can su je su aiki ya zama problem saboda kowa na je su da kara sace shi masarar da muka samu kenan amma gehe gwamnati na ba mu haɗin ke da ya kamata saboda gwamnan jafara shine gwamnan harko da ya haraba da hili a yanin ma auduga ya ba da wuri hekta ta dubu ɗari da ashirin ya ce mu je mu yi noma a auduga wancan shekara kuma insha Allah mu dan gwada saboda abubuwan ba kai karshe da wuri ba mu dan gwada yi mu yi kusan hekta dubu ashirin da wani To a lokacin da ita gwamnatin jihar Zamfara ta ba ku wannan damar ku je ku noma wannan filayen shin akwai wasu matakai na tsaro da ta ba ku? Masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da amsar wannan tambayar yanzu a madadin alhaji sani ina ji da kuma wakilinmu alfonso okoro igwe sai jul leathers gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu arzikin mu